Duba rana da wata suna da haske, kimbiya ta seke soyayyar muharram. The family of Alhaji Usman Tanko Tahir and that of Alhaji Zanna Mahadi cordially invite you to attend the wedding fatia of their children, Habiba Usman Tanko, otherwise known as Baby, and Baba Zanna Mahadi, which will inshallah take place as follows. state Saturday 1st January 2022. Time, 11 a.m. prompt. Benu, Gomari Airport, behind Jumaat Most. Come one, come all. Announcer, family and MC dan Yarbawa. Soyayyar mawara ba da